صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد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 sannan kuma ku saurari shirin nan naku na muryoyin masu saurare sai kuma shirin kyasoshin rayuwa abin da zai biyo baya shine tarbiyyar iyali za kuma mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanzu sai a gya zama domin aji shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 27 ga watan maris na shekara ta 2021 da daidai da goma sha uku ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yuri gagarin mutum na farko wanda ya je sararin samaniya ya rasu haifi gagarin a birnin moscow na kasar rasha lokacin tarayyar soviet bayan kammala karatu a makarantar kimiyya ta birnin moscow ya shiga makarantar koyon tukin jiragen sama sai kuma a shekara ta 1960 hukumar sararin samaniya ta kasar rashan ta bukaci mutane ashirin waɗanda za ta horar da su akan shirin ta na aikawa da mutum zuwa sararin samaniya gagarin na daga cikin waɗanda aka zaɓa bayan samun horo akan rayuwa a sararin samaniya a cikin watan afrilun shekara ta 1961 an zaɓe shi a matsayin mutum na farko wanda za a aika shi zuwa sararin samaniya gagarin ya zama mutum na farko wanda ya taɓa shiga sararin samaniya sannan kuma bayan dawowarsa ya shahara a duniya sannan hotonsa ya zama wani abin alfahari a wurin mutanen tarayyar soviet bayan kuma a ranar 27 ga watan maris na shekarar da 68 yuri gagarin ya rasu bayan faɗuwar wani jirgin sama da yake tukawa a lokacin ya kuma rasu ne yana da shekaru 34 a duniya har yanzu al'ummomin kasashen rasha da kuma jamhurori da suka kasance a cikin tarayyar soviet waɗanda suke da kyakkyawar alaka da ƙasar rasha ɗin suna kallon gagarin a matsayin wani babban gwarzo wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan maris na shekara ta 1948 kasar faransa ta kafa wata kungiya wadda ake kira da tarayyar magoya bayanta inda mafi yawan kasashen da suke cikin wannan kungiya dai kasashe ne waɗanda ta yi wa mulkin mallaka sannan kuma kasar faransa ta kafa wannan kungiya ne a matsayin kungiyar da ta yi kama da kungiyar renon ingila na kasashen da wato birtaniya ta yi wa mulkin mallaka da ake kira commonwealth wannan kungiyar da faransa ta kafa daga bisani ta zama masomin kafa kungiyar nan wadda ta kunshi kasashen renon faransa wanda kuma aksarinsu kasashen da faransa ta yi wa mulkin mallaka ne waɗanda mafi yawan su suna nahiyar afirka babbar manufar kafa wannan kungiya dai ita ce gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin su wajen bunƙasa harkoki na tattalin arziki cinikayya ilimi da kuma harkokin al'adu da dai sauransu har yanzu faransa tana da babban tasiri akan da dama daga cikin ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka ta fuskacin siyasa tattalin arziki da kuma bangaren soji da zamantakewa. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz talatin shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To ga kuma labarin duniya ta da Tahir Amiraji. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. amurka ta yi amai ta lashe kan wanda ya kamata ya fara dawowa cikin yarjejeniyar jcpoa na kasar iran isra'ila tana sayan ɗanyen man fetur na sata daga hannun kurdawan ƙasar syria har ila yau shugaban ƙasar amurka ya gayyaci shugaba buhari da wasu shugabannin kasashen duniya zuwa taron yaki da sauyin yanayi yanzu kuma ga cikakkun labaran wani jami'in gwamnatin amurka wanda bai so a bayyana sunansa ba ya bayyana cewa matsalar komawa kan yarjejeniyar jcpoa na shirin a ƙasar iran ba ta wanda zai fara ɗaukar mataki na farko tsakanin tehran da washington ba sai dai ana maganar wani mataki ne kowace ƙasa za ta fara ɗauka na komawa kan yarjejeniyar kafin haka dai gwamnatin shugaba joe biden ta yi alkawalin za ta koma kan yarjejeniyar jcpoa amma bayan da ta kama aiki sai ta sanya wasu sharuɗa na komawa kan yarjejeniyar wanda suka hada da dawowan tehran kan dukkanin abubuwan da ta yi watsi da su a cikin yarjejeniyar da farko sannan amurka ta duba in ya yi mata ta sake dawowa amma gwamnatin ƙasar iran ta bayyana cewa amurka ce ƙarƙashin shugabancin donald trump ta fice daga yarjejeniyar tun farko a shekara ta 2018 sannan ta ɗora wa ƙasar mummunan takunkuman tattalin arziki don haka ita ce ya kamata da dawo cikin yarjejeniyar ta kuma ɗauke takunkuman zaluncin da ta ɗora a ƙasar sannan idan iran ta tabbatar da cewa an ɗauke takunkuman sai ta koma kan yadda take a cikin yarjejeniyar tun kafin amurka ta fice gwamnatin haramci ƙasar isra'ila tana sayan ɗanyen man fetur a farashi mai rahusa na sata daga hannun 'yan tawaye masu samun goyon bayan amurka a arewa maso gabacin kasar syria tashar talabijin ta firist bayanan tehran ta nakalto jaridar yedewot ahranot ta hanci kasar isra'ila tana faɗar haka ta kuma ƙara da cewa ƙungiyar 'yan ta'adda ta syrian democratic force sdf a takaice ta kurdawan kasar syria sun kulla yarjejeniya tare da wani kamfanin kasar amurka wanda yake hakarar ɗanyen man fetur a yankin idlib da kuma aleppo na ƙasar syria inda suke sayarwa haramtaccen ƙasar isra'ila man da sauƙi banda haka tankunan mai na gwamnatin ƙasar amurka suna dakon man zuwa cikin ƙasar iraki bashar aljafari mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar syria ya bayyana cewa kashi 90 cikin 100 na rijiyoyin man fetur na ƙasar syria hali yanzu suna ƙarƙashin ikon sojojin amurka da 'yan ta'adda ta ƙungiyar sdf ne an kiyasta cewa gwamnatin kasar syria ta yi asarar dala amurka biliyan 92 a bangaren man fetur na kasar a yankunan da amurka take mamaye da su a arewa maso gabacin kasar ta syria shugaban kasar amurka joe biden ya gayyaci shugaba muhammadu buhari na tarayyar najeriya zuwa taron tattaunawa kan sauyin yanayi da gurbatan muhalli ta ƙasa da ƙasa ta farko ta yanar gizo wanda za a gudanar a ƙarshen watan afrilu mai shigowa jaridar premium time ta nigeria ta bayyana cewa taron na kwanaki biyu shine irinsa na farko wanda amurka za ta halarta tun bayan tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya fice daga halartar taron har ila yau ana sa ran taron wanda za a gudanar a ranakun 22 zuwa 23 na watan afrilu na wannan shekarar zai tattauna shirin amurka na yaƙi da sauyin yanayi mai suna burin shekara ta 2030 banda haka akwai batun shirin shigar kamfanoni masu zaman kansu a cikin aikin yaƙi da sauyin yanayi da kuma rawar da ƙananan masana'antu za su taka a wannan fagen masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin sojojin kasar iraki ya ba da sanarwar cewa sojojin kasar sun gano makamai masu yawa a ma'ajiyar makamai na kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish da ke lardin ambar na kasar yahya rasul ya faɗawa wa kamfanin dinacin labaran bagdad yom a safiyar yau asabar ya kuma kara da cewa sojojin kasar sun aiwatar da shirye-shiryen kakkaɓo ragowar 'yan kungiyar 'yan ta'adda ta daesh a yankunan asadul muta'ahib da shir omode a yankin tsaunuka na kudu maso gabashin birnin musul a cikin 'yan kwanakin da suka gabata wanda ya kai ga wargaza sansanonin mayakan kungiyar daesh da dama da kuma gano ma'ajiyar makamansu a yankin tun shekara ta 2017 ne dai sojojin kasar iraki tare da taimakon mayakan sa kai na kungiyar hajdu shabi suka sami nasarar murkushe daular musulunci ta daesh a kasar ta iraki amma har yanzu akwai raguwar 'yan kungiyar 'yan ta'adda wanda suke son dawo da ayyukan ta'addanci a kasar. majiyoyin tsaro na kasar mozambique sun ba da sanarwar kai hari kan wani gari a arewacin kasar da kuma garkuwa da mutane kimani 180 a cikin garin kamfanin dinacin labaran javan na kasar iran ya nakalto kamfanin dinacin labaran afp na kasar faransa yana cewa a ranar laraba ne dai mayakan wata kungiyar 'yan ta'adda wacce ake kira a shabab suka kai hari kan garin palmo na bakin ruwa inda suka tilasta wa mazauna garin shiga dazuzzuka a yankin sannan wanda suka gudu zuwa wani hotel mai suna amarula palma daga ƙarshe 'yan bindigan su yi garkuwa da su a cikin hotel ɗin bayan haka dai gwamnatin ƙasar ta mozambique ta ba da sanarwar cewa jami'an tsaron ƙasar sun fara aikin ceto mutanen da aka yi garkuwa da su a cikin hotel ɗin a ranar alhamis ƙungiyar 'yan ta'adda wacce aka fi sani da al-shabab a arewacin ƙasar ta mozambique ta addabi yankin arewacin ƙasar ta mozambique a cikin 'yan watanni da suka gabata inda suke kashe mutane da sunan tabbatar da addini masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. ma sauraro shirin ku ne zai biyo baya na muroyin masu saurare wanda hassan barka yake gabatarwa ai sauraro lafiya muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallafin shirin. assalamu alaikum eh, muryar jamhuriyar musulunci BOH ina muku barka da warhaka da fatan da duk ma'aikatan wacce sun wani cikin ƙoshin lafiya mai magana Murtala Salisu wanda aka sani MP daga nan eh, randa bawul na randa bakwai da ke ta makarin a jamhuriyar Nijar eh, zan mika saƙon barka da juma'a ga duk yan uwa musulmi ina ɗaukacin duniya ga ki ɗaya ku tashi lafiya mai magana Murtala Salisu wanda aka sani da MP daga nan ramfuwan lafada da makarin jamhuriyar Nijar assalamu alaikum sallama da fatan auni lafiya radio da TPPOH sunana ibrahim iramu shugaban kungiyar masoya radio da TPPOH. to ina amfani da wannan damar domin mika sakon dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga membobin kungiyar masoya radio da tbboh da ma sauran masu sauraro akwai musa hadarin asuba da magara akwai kadori digaga dan fulani murdi? ibrahim musa gabi da kuma abba jaba mai gera waya a kano sannan akwai ibrahim sp kusfa nura mai afil gusau yawale sani ta kai jeti lobji kaduna rayuwa sai da kudi ayuba sarkin hakuri. akwai suleiman ilu dudu akwai yusuf cimbi neja da daukacin masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka baki daya akwai adamu injamaina a ƙasar chadi da sauran masu saurare baki daya naku ibrahim matake shugaban kungiyar masoya radio da tv sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya da magaran zandar to zan yi amfani da wadda dama da kuka ba mu mu meka safifiyar gaisuwa ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida abokin nau sani sangwar ina gaida shaibu mushe a garin kadamari muji soja mai adaidaita sahu garin kadamari ina gaida abokina nura garin kadamari ina gaida sani alhaji da magaram zandar gabaki ku ina muku fata na alkhairi mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga kadan fulani wadda shugaban kungiyar dalkari muka zaure shi jihar bauchi to a yau zan yi amfani da wannan dama a miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su isuhu madatai da magaram akwai ibrahim nan fulani a yare mai arsenal akwai ibrahim da ake awoi akwai ibrahim sd kusfa zaria akwai ibrahim salisu dan kaduna akwai ilyasu yakubu digawa ilyasu m gulawa isa jikan mai saje akwai akwai murtala da basi kaga dama akwai wari malam bare bare nijar akwai malam ibrahim takatabo akwai almustapha jisufi askin matasa akwai yaya damna azare mutaka mtk shau akwai awali sani takai usman direban bajad yusuf sa'un doki dula kafi mata kulliya shefu kashella kafi sana zikiri akwai usaini donkon kida don kowa ga da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku kadura diga ga dan fulani warje assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne wadatai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar nijar ina so ku ban dama in yi gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki kamar su shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alar matsawa na shanya mai dabino ne wanda yake a nan garin madatai ina gaida su bako mara kaduna bukar akwai su na kwame faci baki fitar da magaram akwai ibrahim iroma daki ina gaida usain star kasuwar kwalliya da magaram akwai rabu mai aski akwai umar taku kadamari ina gaida muji soja mai ta sauni akwai su abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaram ina gaida baba gambo da magaram baba lefe ina gaida musa Hadiza asuba kashe mai sabko da magaram ina gaida su kaɗuwar diga ga dan fulani waje aliyu ya jafurin ina gaida isa jika mai saje turo akwai yahiya sonital mata mai da karshe ina gaida yan garin maɗatte baki ɗaya Assalamu alaikum radio BOH Tera mai magana ya suya adi Gawa ita suka ɗan jihar Bauchi. In yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe na akwai Ibrahim iro Madafi, ko Yusuf Cinde na Niger ta kai da Sarkin Hakuri Lafiya, Ibrahim Islamin Yayari mai Arsenal Kadura daga ga Yarji, Liyasu M. Liyasu Gulawa, akwai Suraji daga kasar Gambi, akwai Malakawu wata kal akwai Murtala da Fasika ga dama, akwai isma kai da Magaram, akwai da akwai letoro da ke zandar akwai mamman kai gama tamsuwa idris abdu tamsuwa akwai aminu mai albasa dora da ta ga ɗan yanin wani isa jika mai tabi daga tori da in tayar bulo da fatan dukkanin suna cikin ƙarshen lafiya da dukkan masu sauraron wannan gida na rediyo voh tehran ina muku fatan alkhairi na magana iya su ya kudu gawa ita su ga ɗau assalamu alaikum radio voh hausa ta tehran kuna tare da alkasin daga nan agadas jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin namu ne mai taro albarka za mu gaida yan uwa da amna arziki wanda shi shigowa cikin wannan gida namu mai taro albarka da farko je ina gaida na agwa mai baci a nan zandar ina gaida littoro mai esans a nan zandar ina gaida imam ya yakuba a washe wanda yake a nan zandar ina gaida tahir yar tahir jambulo kano ina gaida yayan namu shugaba iliya mai kanti da shayi garjin daura in na dawo agadas ina gaida a eh, amadu Faras ina gaida eh, ne Fal ma'aikaci ne a Station Total ina gaida eh, Malam Ikali ina gaida Pedro Rodriguez ina gaida abokina amadu wanda hali yanzu yana kasar Algeria ina gaida abokina Tinnene wanda shi ma a yanzu yana kasar Libya ina gaida Ibrahim shi ma a hali yanzu yana kasar Libya da dukkan wanda ban samu na faɗi sunansa ba ina musu fatan alheri VOH Hausa mai magana ne Alkasu daga nan Agadas ba zan manta da mai gabatar da wannan shirin hassan barka da fatan kuna cikin koshin lafiya na barku lafiya biyu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To zan yi sakon gaishe-gaishe. Na farko ina gaida miji soja mai adai da ta tsawo ina gaida koyi Silvia wanda yake mai kabu-kabu ne wanda yake bakin hospital zandar. Ina gaida Sani Le tana gidan wanka da Kado Warji Najeriya. Ina gaida Musa adadin Asaba kashe mai sauke da tayar M tayar Jambilo Kano. Ina gaida Yusuf Madatai ya yamai ina gaida sunusu madatai zandar ina gaida siraja gambi wanda yake gambi ina gaida wani abokina wanda yake libi ina gaida tabi'u mai shayi da biredi wanda yake nan zandar ina gaida malam iliya mai shayi da biredi garkin daura to na ku mai sauraron ku ne da kullum wanda aka yi sanda na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. hausa tehran kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas ra'ayin kulabar a yanzu ta jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu ta isar da sakon gaisuwan mu ga yan uwa baki daya in gaida su musamman shagora wannan shiri hassan barka ina gaida ka ba zan manta da yan eh, kulab mu da suke agadas eh, baki daya ina gaida su musamman mabururin mu na ra'ayin zuci eh, ina gaida su baki daya ina gaida kadora gaga da muke tare da shi a cikin wannan gida tahir ɗan tahir bukari da ke agadas roga roga alashi bila mai nama ma agadas mai sai ne crazy hamza yaro latti ina gaida shi akwai abdurashid mai a daidai sahu agadas ina gaida shi darwana alashi abdu agadas ina gaida shi akwai alkasum eh, unguwar amarewa ta agadas ina gaida shi eh, ina gaida malamin nawa malam hassan mudir ne na nazartun islam agadas ina gaida shi akwai shehin namu shek suleiman salahaddin a tijjani ina gaida shi mamman tawa da baban nawa agadas ina gaida su akwai kakar tawa talatuwa ita ma ina jinjina mata assalamu alaikum wa rahmatullah boh hausa sunana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal da ke karamar hukumar wurji a nan jihar bauchi a tarayyar najeriya a zan yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokan abokaina kamar su kadore da gaga dan fulani wurji ilyasu m ilyasu bulawa ilyasu yakubu da gawa ita su gadau bulama killume umar bulama sunusi mai matasa abokina a akwai muhammad shaida abubakar da maturu lawan sade daura a iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai murtala da basu ga dama muawiya musa musawa a da daukacin abokaina ina kowa fatan alkhairi idan na tsallaka jamhuriyar nijar akwai a mamata a wadaki kina a ramatu isiyaku babban birnin yamai jamhuriyar nijar akwai diyarta a surayya ahmadu akwai abokina sunusi mudattai da magaran nijar isuhu mudattai da magaran jamhuriyar nijar bako kandil dilabukar boni yaya awashe jamhuriyar nijar akwai abokina bande dan fulanin shadi Ilyasu, yaya dan fulani ina wa kowa fatan alkhairi assalamu alaikum jamhuriyar musulunci boh yaren nuna musulunci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da farko dai suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare nigeria eh, da farko jagoran shirin hassan barka ina ma fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da kai da duka ma'aikatan wannan fata ta sada zumunci kuma da haka ina gaida kadori jika ga dan fulanin wardi akwai shehu katsalla kafsan ana zikiri akwai baba lefe da magaran da baba ya gamba da makaran musa hadirin asaba da magaran ba zan manta da tahir m tahir wanda yake jan bulo a kano ba zan manta da mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura zabiyar miya kuka a nan garkin daura abdulaziz mai tireda wanda yake garin shado akwai alhaji mamman gashin baki wanda yake ta lafiya bugaji akwai shugaba a madimbarin gamba akwai shugaba zabiyar mai matala wanda yake da magaran akwai zanet alfe da magaran yesu sawan doki akwai isu datte da magaran akwai sanusi da magaran akwai alkasim wanda yake agadas alhaji musan garo wanda yake kaduna da duk wanda yake cikin wannan kafa ina ma kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti shayi garkin yaura da fatan za ku ta lafiya na gode. to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh VOH ni Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. kuma da lahagai da Hassan barka da wannan shiri sai kuma shirin nan na ƙyasoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin ƙurani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da da Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro kissar mu ta yau ita ce ta nusaiba diyar ka'ab sahabiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga kabilar khazaraj wato cikin ansar tabo da ke kan kafadanta tana bawa musulmi musamman ƙanana wanda ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ko kuma suna ƙanana a lokacin da ya rayu don su ji kissar yadda wannan tabon da wannan tabon ta same ta a kan kafadarta Nusaiba wace ake wa lakabi da Ummu Ammar ta fita zuwa yakin Uhudu dauke da gorar ruwa ta fata dauke da wasu kyallaye don jinyar banda su suka ji ciwo a yakin kuma ta ba su ruwan sha Nusaiba ko kuma Ummu Ammar bata taba tsammanin cewa za ta shiga yaƙi kafada da kafada da mijinta da kuma 'ya'yanta ba don kare ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma a lokacin da aka fara yaƙin Uhud da farko musulmi sun sami nasara sun kori mushrikan makka duk tare da su amma sai ba a daɗe ba sai kafiran sun dawa musulmi ta baya bayan da suka kashe wa'anda suka rage kan dutsen ainain bayan da wasu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya dora su a wurin suka saba umarninsa suka bar wurin a nan ne sai mafi yawan sabai suka gudu suka bar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai tare da yan tsiraru a nan ummu ammar ko nusaiba ta ajiye goran ruwanta ta ɗauki takobi ta kuma ɗauki garkuwa na wasu waɗanda suka gudu suka bar shi a fagen yaƙi tana ta sassara kafirai don kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ita da ɗanta duk sun ji ciwo a wannan yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji daɗi sosai da jaruntan da ta nuna tare da 'ya'yanta a wannan yaƙin har ila yau bayan yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buƙaci sahabbansa da da suka rage a yakin wanda kuma aka jiwa ciwo da su sake fitowa don bin mushikai har zuwa wani wuri wanda ake kira hamra ul asad amma ummu ammar ta kasa fita a wannan karon saboda raunuka saboda raunuka masu tsanani da aka yi mata a yakin wa'anda sai da ta ɗauki shekara guda tana jinyan su kafin su warke a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa mushikai ba za su sake dawowa madina ba sai ya ce wa sahabbansa da su koma gida a lokacin da ya shiga madina bai yi komai ba sai ya aika wani wajen nusaiba wato ummu ammar don jin halin da take ciki da ya sami labarin cewa tana da rai kuma har ma ta fara jinya sai ya ji daɗi nusaiba tana daga cikin musulman da suka fara musulunta tun kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina sannan tana daga cikin matan da suka yi masa bai'a a bai'atul aqaba na biyu kafin hijirarsa daga makka zuwa madina sannan banda yakin uhudu nusaiba tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sulhu hudaybiya a shekara ta shida bayan hijira inda a nan ma ta yi bai'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato bai'atul ridwan a lokacin da musulmi suka yi zaton cewa mushrikai sun rike khalifa usman dan affan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike shi zuwa wajen mushrikai don ya shaida musu cewa ya zo ne don umra ba yaƙi ba har ila yau a shekara ta takwas bayan hijira ummu ammar wato nusaiba diyar kaf tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yakin Hunain bayan fatahin Makka da 'yan kwanaki a nan ma ta nuna jaruntanta a lokacin da musulmi suka fada cikin tarkon hawazin a wajin hunain wanda ya sa suka tarwatse a nan ma nusaiba wato diyar kaf ta tabbata tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tana ta saran kafirai da kusa da shi wanda suke son ganin bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam nusaiba ta tabbata har zuwa lokacin da sa'abban suka dawo sai allah ta'ala ya ba su nasara kan mushrikai daga baya ummu ammar ta ci gaba da nuna wannan jaruntan har bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda da karshe dai ta rasu shekara guda bayan yakin yamama masu sauraro karshen kissar mu ta yau kenan anan kuma za mu dasa aya sai wata fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu raro salamu alaikum mu da haka? da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar muku da shi da fatan ana jin daɗin shirin da ya kamata wanda yake zuwa muku daga nan radiyon BOH Hausa da ke birnin Tehran na ƙasar Iran Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron wannan shirin. Shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ke ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa ƙa'idodin addinin musulunci a cikin shirin wannan mako mun gayyato shek Ali Umar Guriba wani sanannen malami a kasar Ghana wanda aka sani da wa'azi a kafar talabijin da gidan yari inda yake limanci da ba da karatu wannan shehin malami shine zai mana bayani yadda aure ke inganta rayuwar jama'a masararo kadai a gaji har ila yau barka mu sake saduwa a cikin wannan sabon shirin tarbiyyar iyali yau sheikh goriba da tashi ne kan ribar kafar aure allah shiga ta malam in an shirya to bismillah ka abin da allah ya fari ka samu yaren kirki kuma ka samu yaren da za su tausayin ka domin cikin ingantan aure da za ka samu shine in ka mutu ba ka kai ma addu'a wani ma mutum ya wata da cewa idan mata mana adam ka ta amal illa bi talata idan ki gani ki aiki shuka an yi da sai da abu yace wala bi su'aniya yadu lau yarun hannu ba mu bi aure abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna akwai hadisi da annabi ya ce inna min al-ashrati sa'at an yurfa al-ilm wa yuzkar al-bar wa yafu zina wa yadhabu al-rijal wa yabqa nisa hatta yakuna 50 kan wa'id wai idan karshen duniya na kai yafu al Allah ya share ilimi wala mutane ba su bin da addinin musulunci kana gani za a yi aure an kawo sadaki ai wa ba mu wannan mutum za ka yi aure ka kawo yan ganga ka kawo shedanu ana rawa na mace ta fita ta zo ɗan surkanni ta na ta zo tana rawa ya za a yi aure da ya yi albarka ba ya su zina wani ai ta zina ce zina ce domin yaro ya kai shekara goma sha takwas ko shekara ashirin in ya ce da mai wurin sa ce yaro bai girma ba na mace bai girma ba amma ka fita da ita yi zina in da lokaci wannan lokaci shawa na zuwa ana auratayya duka da wallahi zina ya rage yau kuma ka duba luwatin da ake yi yanzu luwatin ka duba bacin yarubanci ne da suna ai asalin ci ba luwati ba ne amma amala kawo da aikin mutane annabi ne sai imam ali radiyallahu ta'ala ya ce man amala amala kawo faqaru wai duk wanda ya yi luwaci abinda za mu kawai ne a kashi me ke kawo wannan lokacin da ya kamata ka zauna da biyanka kana masa wa'azi kana masa magana tana nuna masa la'anin da ke cikin zinace-zinace da yin a hudu kai ba ka gaya mata. To, ma da mana ƙarfin hankulan masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan Binin Tehran na kasar Iran da muke sauraron Sheikh Guriba daga ƙasar Ghana inda kuma zai tashi da yi mana bayani kan yadda ya kamata a yi auren. Yadda zaunin da yadda tana cika wannan ranar aurenki ya miki kaza ya yi kaza kaza kaza a cikin musuluncin da Allah ya nuna da za yi batun aure ba da nuna muta ya da ta mata ta tashi ta ka salura kai ba za ka wannan kuɗi ba yariya ta fita ba ka san da ta fita ba amma da rago kake da shi aka buga karfe shida in ragon bai dawo ba ka su kana ruban ragonka amma ba baka damu da biyar da ba abu ta kwalliya ta zo ai kai ke murna mata hanyar mugu kanki ga wani karshen duniya ya kai wai an fi da kunya fuskan mata aza alamatu min alaman ta ba tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai da kini ranar ke mai shi da sani amma Allah ya nuna mai alamar tashin kiyama alamar tashin kiyama shi ne wai zinaci zinaci ya yawa zinaci ya yawa wai mata sun ta tafiya umiyana oh, to me ya kamata malaman su yi nan shi ne ya kamata malaman a tashi yi ana gargadi ana aurayya da tauri ana nuna da mutane addinin musulunci wallahi ba wani addini da in ka bi magana Allah da annabi za ka ji daɗi kamar addinin musulunci don Allah da kanki na cewa inna dina inda Allah al-islam wani addinin musulunci wurin ubangiji shine shine musulunci wa man yabtali gaira islam dina falan yuqbal minhu wa huwa fil Allah ya yi harfin lafi kama falan yuqbal minhu mana ka zo ranar ta toma da addini ko ba addinin musulunci ba Allah zai karba addinin musulunci shine ne an nuna ma kan da kai aure an nuna ma kan da zaka zauna da eh, iyalinka an nuna ma ababen da ya kamata ka yi ba kai ba yanzu ba mu wai ko mace ta tashi tana tafiya da gashin ta take tana kada jikinta tana tafiya yana alamar ne yake nan akwai wani mutum daga turai da shi da musulmi suka gaddama yake kamar idabin da ake sa wanzan nan wannan kasa idabi namiji kula take ba ka yi kafira na mace sai da karya ne ta gaban na mace ta sa shirt da trouser agadi da wuce wurin mutane inda ke shan kayan da kayan maye da ga so mai wucewa wurin sha da so ka kiranta ana kiran da cikin tali ita wannan yariyan da ta je da ta je zuwa ta rubar ta sa yari aka ce ta wuce wurin wucewar wurin da za ta yi nan su wanda suka kira kan nan sun kasa kiran ah, ah, ah, ne ta a wangare a wangare ta kama kanta sai ta huna bidan mu kama kanmu mu bar jina sai jina shi in duba suturan da muke sawa wannan na taimaka annabi fakan na fi biyu turun na wala ta bari da bari zana ta ula wai ku kama ku sa ija kar ku fita kamar kan da mutane jahiliya ke fita mun duba kan da muke sa kayan mu kan da kamata yara su sa kayan su na tafi kan da kamata in za su fita a da kamata su yi a nuna musu in kai abu kaza haramu ne in dai abu kaza haramu ne in ana nuna da yariya tun tana karama kafin ta girma ababen da ake yi ya rage ce ka yanzu zinace zinace da fada fada da wasu abubuwa ke damu domin yaro in ya tashi ba nuna ma ne mutum musulunci ba baka nuna ma kamar ya je ya jina in ya aiki yaro bai cin zaro baka nuna ma kamar ta je ka jina mugun aiki ne ba ba ka isa cikin society ka bar mai shi shi ne ji bai sani ba shi ne ji ne wani abin ita Allah kiyaye ya kamata mu sake halayya yanzu duka mu kuma gani Allah Allah kamar to masu raro ga shi dai yau din ma dai malam ya koro bayani sai dai lokacin ba hannun mu yake ba don haka na musa aya daga karshe muna ƙara yin godiya ta musamman gaban bakon namu na wannan makon shek guriba sanannen malami a ƙasar ghana da fatan allah kara likafa a madadin radion boh da ke nan birnin tehran na alkunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yara abun yi kiɗan yara to ma sauraro ga afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da gwamnatin riƙon ƙwaryar Sudan ta yi ne kan dalilan da suke janyo bullar rikice-rikicen ƙabilanci a ƙasar da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin. sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dukulu hamidati ya zargi 'yan siyasar kasar da hannu a ruruta wutar rikicin kabilanci a sudan yana mai jaddada cewa 'yan siyasa a sudan suna fakewa da kabilunsu wajen kara ruruta wutar rikicin kabilanci a kasar a jawabin da ya gabatar a gaban dandazon jama'a a yankin umul takal da ke lardin nil al-abiyat wato white nile a shiyar kudancin kasar sudan a wannan mako hamidati ya bayyana cewa ba su buƙatar ganin 'yan siyasa sun zame suna amfani da kabilanci domin neman cimma munanan manufofinsu inda a duk lokacin da ɗan siyasa ya fuskanci wata cikas a harkokinsa sai ya koma ga kabilarsa domin kare wannan manufa tasa na ƙashin kansa sakamakon haka dole ne mahukuntan sudan su ɗauki matakin daƙile wannan babban makirci har ila yau babban jami'in gwamnatin ƙasar ta sudan ya buƙaci jami'an sudan da su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin sun wanzar da tsarin dimokuraɗi samari a kasar tare da yin watsi da duk wata mummunar aƙidar ƙabilanci da bambanci domin bunƙasa ci gaban kasar su wannan zargi na mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dukulu hamidati ya zo ne a daidai lokacin da ake samun ballar tsoma batun ƙabilanci a harkokin wasu manyan 'yan siyasa a shiyoyin arewa da gabashi da kuma tsakiyar kasar a cikin 'yan watannin baya-bayan nan da nufin nuna rashin amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu da aka cimma tsakanin gwamnatin sudan da tsofin kungiyoyin 'yan tawayen kasar a watan oktoban shekarar da ta gabata a cikin watan da ya gabata wani hamshakin dan kasuwan kasar sudan ashraf said ahmad alkardinal ya taimaka wajen kafa wata jam'iyyar siyasa da ke neman haƙoƙin al'ummar arewacin sudan kuma majalisar shawarar jam'iyyar ta kunshi 'yan siyasa talatin da hudu daga kabilarsa kamar yadda sabuwar jam'iyyar ta haɗa kawance da wasu jam'iyyun siyasa masu dauke da akidar kabilanci a shiyar gabashi da tsakiyar kasar ta sudan hakanan a cikin watan yunin shekarar da ta gabata ta 2020 mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dugulo hamidati ya yi gargadi kan wani shiryayyen makirci da ake kitsawa da nufin kunna wutan yaki domin janyo cikas a harkokin shirin wanzar da zaman lafiya a kasar sakamakon haka ne ke bayyana cewa rikice-rikicen kabilanci da suke faruwa a sudan shiryayyun makirce-makirce ne da nufin cimma wasu munanan manufofi a kasar tun bayan haɓarar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 aka kafa gwamnatin rikon kwarya da za ta jagoranci kasar zuwa shekara ta 2024 kuma gwamnatin rikon kwaryar ta kunshi fararen hula da sojoji inda za ta miƙa ragamar shugabancin kasar ga zababbiyar gwamnati da al'umma za ta zaɓa ta hanyar dimokuraɗiyya duk matakan da sabuwar gwamnatin rikon kwaryar sudan ta ɗauka na ganin ta sulhunta al'ummar kasar musamman kulle yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu da kungiyoyin 'yan tawayen kasar masu dauke da makamai amma ana ci gaba da samun bullar rikicin kabilanci a yankuna da dama da suke kasar musamman yankin darfur da ke yammacin sudan ganin ba a dauki tsawon lokaci da shawo kan matsalar tashe-tashen hankula da rikice-rikice irin na kabilanci a yankin ba amma an sake samun bullar wasu rikice-rikice da suke lashe rayukan mutane da na dukiyoyi a yankin abubuwan da suke faruwa a yankin darfur sun sanya ala dole an buɗe kofar gabatar da tambayoyi domin neman musabbabin bullar tashe-tashen hankulan da rikice-rikice musamman irin na kabilanci a yankin ganin a halin yanzu al'ummar kasar ta gudanar da juyin juya halin da ya kawo ƙarshen gwamnatin umar hassan albashir da ake zargi da hannu a ruruta wutar rikicin yankin gami da neman hanyoyin magance matsalolin domin samun haɗin kan ƙasa duk da halin tsaka mai wuya da gwamnatin riƙon ƙwarar ƙasar ta shiga na fama da mummunar matsalar tattalin arziki bayan tsawon yaƙe-yaƙe da yankin darfur ya fuskanta na shekaru musamman matakan da tsohuwar gwamnatin ƙasar ta ɗauka na ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙabilun yankin da nufin murƙushe su a halin yanzu gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ta canza salon tunƙarar matsalolin yankin na darfur inda ta ɗauki matakan siyasa da neman wanzar da sulhu domin shawo kan matsalolin da suke addabar yankin tare da sasanta ƙabilun da suke rikici da junansu ta hanyar ruwan sanyi baya ga gudanar da yarjejeniyar sulhu da kungiyoyin yankin darfur da suke dauke da makamai domin neman haƙoƙinsu daga gwamnatin kasar hakika gwamnati rikon kwaryar kasar sudan ta gabatar da shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu kan yankin darfur da ke yammacin kasar a watannin da suka gabata tare da amincewa da shigar da mayakan kungiyoyin 'yan tawayen yankin cikin rundunar sojin kasa gami da kwance damarar yakin kungiyoyi masu ɗauke da makamai domin ganin makamai sun sun koma ga gwamnatin ƙasa kawai kuma shirin ya samu karbuwa yadda kungiyoyin 'yan tawayen yankin na darfur da dama suka rungumi shirin gwamnatin haɗin kan ƙasar tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma a tsakaninsu da gwamnati bayan gagarumin nasarar da aka cimma na gudanar da sulhu tsakanin gwamnatin rikon kwaryar sudan da kungiyoyin da suke ɗauke da makamai a yankin darfur a halin yanzu kuma wata sabuwar masifa ta fara kunno kai cikin sabon salo lamarin da ke matsayin babbar barazana ga shirin gwamnatin rikon kwaryar ƙasar sakamakon haka ta ɗauki matakin tura tawagar sojoji masu yawa zuwa yankunan da suke fama da tashe-tashen hankula kamar yadda kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar rikicin kabilanci da ya fi ta da hankali a wannan lokaci shine rikicin da ya kunno kai tsakanin kabilar masilat da na fulani a garin gereda da ke lardin darfur ta kudu a shiyar kudu maso yammacin kasar sudan sakamakon saɓani kan mallakar wani yanki mai bubugar ruwa da haka ya kai ga hasarar rayuka kamar yadda shugaban shugabannin yankin suka bayyana bayan wani lokaci 'yan kabilar waɗanda aka kashe musu mutane suka kaddamar da hari kan 'yan kabilar da suke zargi da nufin ɗaukan fansa lamarin da ya janyo hasarar rayukan mutane tare da jikatan wasu adadi na daban kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar da cewar gwamnan lardin darfur ta kudu ya ziyarci garin gereda da rikicin ya kuno kai domin ganewa idansa abin da ya faru tare da 'yan kwamitin tsaron lardin kuma ya ba da umarnin jibge rundunar tsaro masu yawa domin kamo waɗanda suke da hannu a aiwatar da kashe-kashen rayukan mutane game da kwace makaman da suke hannunsu tare da kafa kwamitin bincike kan tushen matsalar tuni ma ana samun bullar tashe-tashen hankula da rikice-rikice irin na kabilanci a yankunan da suke lardunar darfur a shiyar yammacin kasar sudan da suke kai ga rayuka da na dukiyoyi musamman sakamakon saɓani kan mallakar filayen noma da kiwo albarkatu na ɗabi'a irin ruwa da sauransu sakamakon haka mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dukulu hamidati ya yi tsokaci kan tashe-tashen hankula da rikice-rikicen kabilanci da suke kunno kai a kasar sudan a bayan kafa sabuwar gwamnati gwamnati rikon kwarya da cewa wasu shiryayyun makirce-makirce ne da ake kullawa kan kasar da nufin wargaza shirin zaman lafiya da gwamnatin rikon kwaryar sudan ta cimma domin kawo karshen duk wasu tashe-tashen hankula a kasar hamidati ya kara da cewa akwai wasu makirce-makirce da ake kitsawa na kunna wutan tashe-tashen hankula a cikin kasar sudan da nufin rusa shirin zaman lafiya da sulhu da gwamnatin rikon kwaryar kasar ta cimma da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu mai daurewa a duk faɗin 'yan kasar duk da cewa hamidati bai nuna yatsar zargi kan wani bangare ko ambaton suna ba amma ya ce bangaren da baya kaunar zaman lafiya da sulhu a sudan shi ke kunna wutar rikici da fitina a lardin darfur ta yamma da darfur ta kudu da kuma kudancin kurdufan da ke gabashin kasar da nufin cimma munanan manufofinsa muhammad hamdan dukulu hamidati ya jaddada yin kira ga dukkanin al'umman sudan da su ɗauki matakin samar da haɗin kai a tsakaninsu domin ƙalubalantar duk wani makircin kunna wutan fitina da tashe-tashen hankula da nufin ganin zaman lafiya da ci gaban ƙasa sun bunƙasa a dukkanin ɓangarori fitaccen marubuci kuma masharhanci kan siyasar sudan mahajub muhammad saleh yana cewa bayan ɓallewar yankin sudan ta kudu daga ƙasar sudan rikicin ƙabilanci ya zame babban ƙalubale a ƙasar ta sudan kuma rikicin 'yan tawaye ya kunno kai a lardunan ƙasar uku don haka gwamnatin sudan ta wancan lokaci ta kasa shawo kan matsalar kuma kuma ta zame ba ta da iko da dukkanin yankunan kasar wannan lamari ya janyo raunin gwamnati tare da haɓakar tunanin yaƙi game da watsuwar makamai ba a kan ƙa'ida ba kuma aka samu bullar ƙungiyoyin 'yan tawaye masu tarin yawa lamarin da ya ƙara janyo matsalar tattalin arziki a kasar da rashin kula da jin daɗin al'umma kuma wasu yankuna suka ji cewa an mai da su saniyar ware a kasar mahajubu ya ƙara da cewa bayan boran al'umma da ta yi awon gaba da tsohon shugaban kasar umar hassan Hassan Albashir a watan Afrilun shekara ta 2019 sakamakon zanga-zanga da tarukan gangamin al'umma an kafa gwamnati rikon kwarya da ta kunshi sojoji da fararen hula bayan gudanar da zaman tattaunawa da dagewar al'ummar ƙasa kan kafa gwamnati rikon kwarya da za ta shafi tsawon shekaru uku domin kyautata al'amura tare da tsara hanyoyin komawa ga turbar dimokuraɗiyya shugaban gwamnati rikon kwarya kuma firaministan ƙasar ƙarƙashin gwamnati rikon kwarya abdallah Abdullah Hamdok ya ɗauki matakin fifita gudanar da sulhu a tsakanin 'yan ƙasa ta hanyar gudanar da zaman tattaunawa da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai da suke yakar gwamnatin Sudan kuma Majalisar Dinkin Duniya a watan Maris ta yi kira kan kawo ƙarshen duk wata faɗa da makami a yankunan ƙasar Sudan masu fashin baƙin siyasa a Sudan suna bayyana cewa a baya rikicin ƙabilanci yana faruwa ne a ƙauyuka sakamakon saɓani kan mallakar filin noma kiwo kiwo da albarkatun ruwa amma a halin yanzu rikicin ya fara kunno kai zuwa birane lamarin da ke matsayin babbar barazana ga gwamnati rikon kwaryar kasar matukar bata hanzarta daukan matakan shawo kansu cikin hanzari ba hakika tarihin kasar sudan tun bayan samun yancin kai a shekara ta shida har zuwa yanzu ta yi kaurin suna a fagen rikici da yaƙe-yaƙen kabilanci da suke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi tun bayan bullar rikicin yankin darfur da ke shi jam'iyyar yammacin kasar a shekara ta 2003 inda kungiyoyi masu dauke da makamai suka shiga fagen yaƙi da gwamnatin kasar kan dalilai na siyasa da tattalin arziki majalisar ɗinkin duniya ta yi kirdadan cewa rikicin yankin ya lashe rayukan mutane akalla dubu ɗari uku tare da raba wasu fiye da miliyan biyu da rabi da muhallinsu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. yanzu tahir raji ya sake shigowa domin ya gabatar da labarin duniya a takaice. wani jami'in gwamnatin amurka wanda bai so a bayyana sunansa ba ya bayyana cewa matsalar komawa kan yarjejeniyar jcpoa na shirin nukiyar ƙasar iran ba ta wanda zai fara ɗaukar mataki na farko tsakanin tehran da washington ba sai dai ana maganar wani mataki ne kowace ƙasa za ta fara ɗauka na komawa kan yarjejeniyar kafin haka dai gwamnatin shugaba joe biden ta yi alkawalin za ta koma kan yarjejeniyar jcpoa amma bayan da ta kama aiki sai ta sanya wasu sharuɗa na komawa ka yarjejeniyar wanda suka hada da dawowan tehran kan dukkanin abubuwan da ta yi watsi da su a cikin yarjejeniyar da farko sannan amurka ta duba in ya yi mata ta sake dawowa amma gwamnatin ƙasar iran ta bayyana cewa amurka ce ƙarƙashin shugabancin donald trump ta fice daga yarjejeniyar tun farko a shekara ta 2018 sannan ta ɗora wa kasar mummunan takunkuman tattalin arziki da haka ita ce ya kamata da dawo cikin yarjejeniyar to kuma ɗauke takunkuman zaluncin da ta ɗora a ƙasar sannan idan iran ta tabbatar da cewa an ɗauke takunkuman sai ta koma kan yadda take a cikin yarjejeniyar tun kafin amurka ta fice gwamnatin haramci ƙasar isra'ila tana sayan ɗanyen man fetur a farashi mai rahusa na sata daga hannun 'yan tawaye masu samun goyon bayan amurka a arewa maso gabacin kasar syria tashar talabijin ta firisti tv a nan tehran ta nakalto jaridar yedewot ahranot ta hanci kasar isra'ila tana faɗar haka da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna ga yadda ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. thank you